A karon farko a yau, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga rana ta biyu yana ziyara a yankin ƙasar Ibo. Masana da dama sun sha bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan ziyarar, ciki har da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan fodio da ke Sokoto, wanda ya ce wannan ziyara tana da amfani. To abinda nake sani shine wannan ziyara da shugaban kasa ya kai kasashen iyamurai, wannan farko dai abin yabawa ne abin jinjinawa ne hmm. na biyu wannan ya nuna muna cewa shugaba buhari ya kware ga sha'anin siyasa dama abin da gwamnati take faɗa ko yaushe shine bai nuna bambanci ba tsakanin mutanen ibo da sauran mutane na najeriya to yanzu ya ƙara tabbatar da shi ya kai musu ziyara hmm. sauran abubuwa da masu siyasa ke kokari su kokari su nuna cewa yana sa bambanci to yanzu ya ƙara tabbatar da babu bambanci kuma sun nuna irin farin cikinsu su domin wani wanda an wata ciya ga ibo ka gane shi jiya sun taru sun tarbe shi kuma sun bashi sarauta wannan wani allura ce an kasa an ka sake dinki haɗin kan Najeriya kuma ko ina idan ka duba mutane na farin ciki da an sake haɗuwa an ƙara fahimta juna tafiya ta ja gaba. Farfesa ba a ganin cewa shugaba Buhari ya makara ga wannan ziyara? A ai ba a taɓa makara a gida ba ko alama ba a taɓa makara a gida ba ai da ma sun ta bayani cewa ai kusan idan ka dubi minista na harkokin waje ko wace ƙasa sai wanda shi wanda ke da mutunci wanda a babba domin shi a fuska kasar ai mutumin dan kabila Ib'u. ba ka ce tun farko in ka duba ai kadin gwamna na babban bankin Najeriya ai ka san duk kudin Najeriya a nan suke duk adin nan na ake ne ai dan kabila Ib'u. amma mutane da yawa na cewa shugaba Buhari ya je yankin Ibo ne saboda watan za a yi zaben gwamna kamar wata alama ce ta yakin neman zaɓe. Ku masana yaya kuke kallon lamarin? da alama ce ta yakin neman zaɓe idan dai yakin neman zaɓe shine a kyautata da mutane a kyautata hulɗa a kyautata tafiya a kyautata fahimtar juna to menene lafiya a ciki tilastawa ita ce matsala gare mu ga harkoki na siyasa da suka shafi yancin ɗan adam amma in dai hujja juna da rungumar juna to ko da akan siyasa aka shi menene lafi a ciki ba dai abin ba haka yake ba to yanzu me ya kamata shugaba Buhari ya mai da hankali akai a don da shugaba Buhari ya kamata ya mai da hankali akai kware da gaske a hali yanzu shine zaman lafiyar kasar da to zaman lafiyar kasa ko ba shi tafiya sai da ci gaban tattalin arzikinta ci gaban tattalin arzikin ta bai tafiya sai da adalci To waɗannan abubuwa idan ya mai da hankali gare su insha Allah Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.